السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميس شاشد قوات جماد الأولى هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisud da'awat wal azkaril mustahabba billaili wan nahar na al'imam abu zakariya muhuddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu idza da khalafis sala littafin da ke bayani akan a lokacin da mutum ya shiga cikin al'amarin sallah to me da menene ake so ya rika faɗi na kabbar bari da kuma addu'o'i tasbihai da kuma salati a ne mala ya kawo mana hadisai na annabi masu tarin yawa da suka karantar da mu abin da ake son mai sallah ya rika fadi a cikin sallan da wajen sallan kafin da kuma bayan ƙare sallan a nan ne mala ya kawo mana babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan kyawawan sunayen Allah Allah madaukin sarki ya tabbatar da haka cikin alkur'ani a aya ta 180 cikin suratul a'raf Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙe shi da su Mala ya kawo mana hadisi na 269 ruwayan al-imam al-bukhari daga sayyidina abu huraira Allah ya kara mashi yarda cewa lalle manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina Allah madaukin sarki yana da wasu sunaye guda tara, guda ɗaya babu man hasaha da al-janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye to ko zai shiga aljanna to yana daga cikin kiyaye waɗannan sunaye a san su ma'ana a san su a karance sannan a san su a ma'anance sannan kuma a yi aiki da su kamar yadda annabi ya nuna ma al'umma muna fatan allah madaukin sarki ya sa mu dace to a karatukanmu da suka gabata mun fara bayanin ma'anan kowane suna daga cikin waɗannan sunaye da 'yan takaitattun bayanai domin mu iya fahimtar su san yadda za mu ƙudurce kuma mu sanya su a cikin aiki domin mu amfana duniya da lahira muna ƙarƙashin suna na arba'in da uku ne a shakur a inda mala yake cewa wa yazkur ibn al-qayyim anna shakur subhanahu huwa aula bi sifati shukur min kulli min kulli wannan suna na ashakur Allah mai yawan godiya to siffa ne wacce da Allah kadai ta cancanta sama da dukkanin wani wanda za a iya danganta shi da wannan siffa na godiya bal huwa shakur alal haqiqa domin shi Allah madaukin sarki shine mai godewa a bisa haƙiƙa sama da kowane bawa daga cikin bayan Allah da za a yi mai wani abin arziki ya ce ya gode to Allah ya fi shi godewa fa innahu domin shi Allah fa yu'til abda shi yake ɗaukan abu nashi ya ba bawa wayo fiƙuhu sai kuma ya datar da shi lima ya alaihi da abin da bawa zai yi kuma ya gode ma Allah kuna ganewa Allah shi ne zai wa mutum baiwa in na dukiya ne in na lafiya ne in na ilimi ne in na ɗaukaka ne in na ma komi ne abin da ya ba bawan to abin nashi ne sannan kuma Allah maɗaukin sarki sai datar da bawan abin da zai yi domin ya gode ma Allah ga Allah kenan shi ya cancanci godiya wa yashkurul qalil min al amali Allah maɗaukin sarki idan bawa yi aiki dan kaɗan to Allah yana gode ma wannan kankanin aikin wal ata sannan abin da kika ɗauka kika bada na kyauta kaɗan Allah yana karɓa kuma ya gode fala yastaqilluhu Allah maɗaukin sarki bai kallon wannan abin ya ga ya karanta dan me za a bada dan a kan haka bai ganin ƙarancin abin da bawa ya ɗauka ya bada ayin yashkuruhu Allah sai ya gode mishi duk abin da kika yi yanzu bakin taso daga gida ne kika zo makaranta ba ba Allah ne ya datar da ke game da wannan aikin ba ai za ki yake kwancin ki ke baccin ki ki miƙe kafa ki huhuta ko ba ki iya ba amma kika bai da kika zo wanda ya baki wannan daman shine Allah to kuma in kika yi wannan sai ya gode miki an gane sai kuma Allah sai ya yaba miki domin huwa shako Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yashkurul hasana Allah madaukin sarki yana gode ma aiki mai kyau da bawa ya yi mai bi a amsaliha sai Allah ya ba bawa irin wannan aiki mai kyau da ya yi ninkin wannan aiki goma ila adafin muza'afa har zuwa ninkin ba ninkin ba ninkin yadda Allah maɗaukin sarki ya so gwargwadon kyan aikin gwargwadon ki, gwargwadon karfin imanin da kike da shi sai Allah madaukin sarki ya ninninka maki ɗaya kika ma Allah sai Allah ya baki goma kin ga godiya ko ba wanda ke wannan in ba Allah ba yanzu za ki zo ki za ki ɗauki tufafi guda ɗaya sai ki ba wata kyauta ma'anan allah maɗaukin sarki zai karɓa ya gode ya baki lada shine da a ce za juya wannan ladan ne akan atamfofi da kika ba da ɗaya ko to shi Allah atamfa goma zai baki kun gane misalin to lada ta fi atamfa ai kuma wata sai Allah madaukin sarki ya bata ɗari bakwai wata aita ninkawa ninkawa har ninkin da bai da iyaka haka Allah madaukin sarki ke wannan aiki Allah ka sa mu dace to shine wa yashkuru abdahu bi an yusna bi an yusni alaihi baina malaikatihi Allah ko to yana gode ma bawan shi ta hanyar ya rika yabon wannan bawa a gaban mala'ikun shi idan kike abin arziki abin bajinta a wajen Allah to Allah madaukin sarki baya barin ki ki tashi haka kawai ba komi in ya baki wancan ladan ya ninninka maki sai kuma ya yabe ki a wajen malayiku. an gane yana daga sakacin da mutane suke kunga majalisi irin wannan da muke zama muke karatu to yana daga cikin inda Allah madaukin sarki yake sauran ansa addu'an bayi don mutane suna mamaki idan muka zauna nan to mala'iku akwai daga cikinsu waɗanda ake ce masayyara su na mala'ikun yawo suke yi a duniya kawai suna neman ina ne bayi suka bar abin da suke yi suka taho domin su ambaci Allah kamar yadda muke yi a hadisi annabi ya ce idan ɗaya daga cikinsu ya hango nan sauran ba su gani ba sai kira sai ce ku zo ku zo ku zo ga abin da muka fito nema to shine duk sai su taru sai su zo bayan kamar yadda muka san abin da zai faru a hadisin sun kewaye mutane sun sa mu mutanen natsuwa to sai su tashi su tafi su koma wajen Allah bayan an ƙare Allah zai tambaye su ya bayanin waɗannan baya suke duk za su faɗi to sai malamai suka ce idan kika roƙi Allah irin wannan lokacin sanda suka koma wajen Allah kai tsaye har da addu'an ki za ta kai mun gano wannan duka za ta kai ce ga kuma abin wata daga ciki ma ta roƙa to ku lura in Allah madaukin sarki ya daukan aljanna ya baki nan take akwai abin a duniyan nan ya kai darajar aljanna ne da ba za a iya baki ba ai babu shi shi yasa ko misali ki ce Allah ka gafarta min karke da irin wannan wajen ya ya wuce baki faɗi ba domin Allah madaukakin sarki zai iya gafarta miki Allah madaukakin sarki ya sa dace to idan Allah ya tashi bayan kin yi abin arziki ko to sai ya taya banki a gaban mala'ikun shi wa fi mala'ihil a'ala kuma ya yabe ki a cikin waɗannan tawagan mala'iku waɗanda suke sama akwai hadisi ikhtisamun mala'il a'ala taken hadisin kenan wata rana ne annabi ya tara sahabbai ya ce kun san abin da ya sa su waɗannan mala'iku suke jayayya suke musu suke tattauna a tsakaninsu sahabbai suka ce ma annabi ba mu sani ba sai ce ni ma haka Allah ya tambaye mu shine sai Allah ya gaya ma annabi ce suna tattaunawa ne akan wai wasu ayyuka ne bawa yake yi ya samu ɗaukakan daraja wajen Allah gani wani aiki ne bawa yake yi ya samu ɗaukakan daraja wajen Allah shi na nabi sai Allah maɗaukin sarki ya gaya mai wasu kalmomi ne na addu'a da zikiri wanda mai yiwa yau ko gobe za mu karanta su Allah ya sa mu dace wa yalqi lahu shukr bayna ibadihi idan Allah madaukin sarki ya karbi bawa a matsayin nashi ne kuma ya bashi lada goma yininnin ka mai lada da yawa to sai Allah madaukin sarki ta yaban wannan bawa a cikin mala'iku sai Allah maɗaukin sarki sai ya sako ma wannan bawa karɓuwa. da kuma yabo a cikin mutane an gano wannan shine sai ki ga al'umma su ta son mutum su ta faɗin alkhairi a kan shi su ta ƙaunan shi a rasa wai menene yake masu ina fatan kun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yashkuruhu bi fi'ilihi sai Allah madaukakin sarki ya gode mai kuma ya sa bayi sai ta gode ma wannan bawa sakamakon irin aikin da bawan yake yi fa'iza taraka lahu shay'an a atahu afdala minhu idan misali bawa ya ga wani abin da Allah baya so sai bar wannan abin saboda Allah ina gaya muku bawan da ya cika wancan matsayin da za a ba shi lada goma a nan ka mai Allah ya bi cikin mala'iku kuma ya sa mai karbuwa da yabo a sararin duniyan nan to idan da zai ga wani aiki da Allah baya so sai ya bari to Allah madaukin sarki zai ba shi abin da ya fi wannan in dai dan Allah ya bari akwai abubuwa da dama wanda mutane suke bari ba fa fadan Allah suke bari ba an gane idan don Allah kika bar wannan abu ba wai kawai kin taso cikin al'umman da ba sa yin wannan abin ne ke ma sai zama ba kya kawai sai aka tafi a haka sai kuma aka sa'a abin ya faɗo ne Allah ya hana al-imam al ya yi magana akan shin mutumin da ya ƙi shan giya saboda kawai shi giyan dai al'umman shi ba sa sha al'adan su ba a yadda da shan giya shin ana ba shi ladan kin shan giya da yi ita ba za a ba shi ladan kin shan giya ba saboda bai ma taba attempt ne sha giya kun gano wannan bai da ladan wannan amma mutumin da ya samu dama ya sha abin shi ga ta ta nuna kawai je kwalkwala abin shi ne yadda yake so sai tsoron Allah ya sa ya bari wannan shi za a ba lada za mu tattauna wannan in sha Allah cikin karatun littafin al'azkar akwai gaba irin wannan na musamman gaban shi ne matsala ya taso da za ki iya saba ma Allah sai ki bari saboda Allah to idan kika roƙi Allah a irin wannan lokacin Allah zai baki ki? an gano wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu wa iza bazala lahu shay'an raddahu alaihi adhafan mudha'afa malam ibn al-qayyim yace Wa'iza iza bazala lahu shay'an idan bawa ya ɗauki wani abu ya bayar saboda Allah raddahu alaihi adhafan mudha'afa sai Allah maɗaukin sarki ya dawo maki da wannan abin ninkin baninki misali an zo neman sadaka ne sai kika ɗauki naira dubu ɗaya kika bayar ladan sadaka yana lahira darajar sadaka yana lahira tukwicin sadaka yana duniya dawo maki da sadakanki a duniya za a yi kun gane idan kika yi abin alheri allah zai ji da ke daɗi sannan idan kika ba da naira dubu ɗaya ko to Allah zai dawo maki da dubu so goma dubu nawa kenan dubu goma idan kika ga kin bayar Allah <clears throat> bai dawo maki da shi ba ko kawai ɗayan abu uku ne na farko da yawa Allah madaukin sarki ya aje maki wannan ninka wanda zai maki bayan zuba nan gaba akwai matsalan da zaki shiga na tattali sai ya baki a can gaba bayan kin manta Allah zai maki haka na biyu akwai yiwuwan akwai wani bala'i da ya karo ki kuma ke baki da wani aikin alherin da Allah ya kaddare zai tun kuɗe wancan sharrin sai wannan ninka wanda za a yi maki na sadakan da kika bayar to madadin a baki kuɗin sai Allah maɗaukin sarki sai kauda maki da wancan matsalan ta sanadiyar wannan na uku mai yiwa Allah maɗaukin sarki ya leka ya ga cewa wannan sadakan da kika bayar ba don shi kika yi ba sai kyale ki kawai ina kin bada da wata manufa ce to sai a baki da manufanki an fahimci wannan in Allah ya gida mun jarraba ki ko za ki ki bada kuɗin yau yau kuma ya ninka maki ba sai gobe ba wallahi alazim ba sai gobe ba an gano wannan da kyau in kika yi sai Allah ya dawo maki da shi dama mutane da dama sun fi kalla abin da ke hannunsu yanzu in kai ma wani wa'azi na taɓa yin wa'azi irin wannan na ce ku ba da sadaka duk abin da kuke jakan ku ɗibo ku bayar a wani gari ne da shi. da muka yi wa'azin muka tashi suka tara kuɗi mai yawa suna aikin gina masallacin juma'arsu ne bakin na malam gumi ya ce aiki ya faru kuma ya yi tsaye da muka je sai aka taro matan garin matan manyan mutane suka su aka yi wa'azi karshe sai na kawo irin wannan sai na ce a tara kuɗi yanzu duk abin da kika zo ke ba da shi duka suka tara kuɗin da tun da ake neman taimako wajen aikin masallacin bugu ɗaya ba taɓa samun kuɗi kamar wannan to sai wata hajiya bayan mun fito sai ta ce tana son ganin mu sai ta zo sai take ce a'a malam yanzu kana cewa mu ba da wanda muke da shi Allah zai ba mu wannan ba jifan gafiyan baidu ba <laughs> eh dan me za mu sakin na hannu kabun na guje me zai hana ba za mu rike namu ba mu bada kaɗan shi kuma Allah ya rike nashi na shi gaskiya wannan ko shawara ne mai kyau kika bayar yanzu kin rike naki dai muke bayar ba ko ta ce haba ai wallahi dubu goma ta bayar na ce kin kyauta ma ai kada ki bada duka da imanin ki bai kai shi eh, yayi ce eh ayin ta faɗi maganar ne a takin ɗinta lokacin ba zan ji sauran ba kun gani na ce imaninki ne bai kai ba inda a ce kin yadda da Allah da Allah ya nemi rancenku man zallazi ya Allah ƙardan hasanan kin ɗauka kin ba Allah rancen bai ce zai ninka maki kin yadda Allah ki sha mamaki da ce yanzu waɗancan duk da suka bayar wata ta bada hamsin wata ta bada ɗari wata ta bada kaza dubun ne ba me suka rage kuma me suka yi a tsara ke da kika bada goma waɗannan ƙarshen ta a banza za ki ƙarar da su ta ce ta ji daɗi da wa'azi ta ji daɗi da kaza ta ji daɗi da kaza ta ɗauko naira dubu arba'in ta babu na ce kin ga ɗaya daga cikin asarar da kika yi kuma na an shi nace kin ga ɗaya daga cikin asara da can kika sa da ya fi ba mu da kika yi ta ce ha malam kawai irin malami ne ce gaskiya ne ga maki na kira liman na ce ga namu mu. ku gano wannan da kyau ku zan ba ku labari wata rana na alherin da na samu a wannan kyautan da zai yi waɗanda aka ba mu kuɗin tare na kyautar har yau suna zagi na kan wannan kuɗin wai ya za a ba mu kuɗi ba mu raba ba gani Allah bai kiyaye ki ɗauki kuɗin ki bayar da zuciya mai kyau Allah maɗaukin sarki zai mai da baki na taɓa ba ku labari nan ku shaidu ne na faɗa akwai baiwar Allah da ta zo ta gaya man za ta yi aure sai na ɗauko naira dubu goma zan bata gudunmuwa sai na cire naira dubu ɗaya na ce barin bata tara daga baya wani ce me zai sa ma kawai sai na haɗa dubu goma sai na bata ce gashi ta yi hakuri ba kuɗi na fito za mu tafi lokacin an kama mala albani za mu tafi wajen shara a kaduna ina zuwa sai wani bawan allah mun daɗe ba mu haɗu ba sai muka tsaya sai muka gaisa da shi ce malam kwana biyu kaza kaza kaza sai ɗauko naira dubu casa'in sai bani kyauta na naɗa kuɗi na na soke muna tafiya mun ji mun gama komi a kaduna za mu dawo Zariya. mun shiga wata unguwa wajen unguwan dankali a daidai wajen sai nake ce malam musa sahabi Allah ya ce in kai aiki mai kyau za a baka ninki goma tun a duniya zai dawa maka da shi to ni na ba da dubu goma Allah ya ban dubu casa'in ina dubu goma ta shige kun gano wannan sai ce ka koma kai nazari dubu ɗaya a ciki ba don Allah ka ba da ita ba wannan taran ne ka bada don Allah yana faɗin haka sai hankali na ya kai zuwa ga ai na cire ɗayan yar kan daga baya na dawo da ita kun ga da na rike abuna <laughs> Allah bai karba ba ne <laughs> kun gane kowane shaƙi dubu casa'in to wata za a ce to ni bari in yi haka ba mamaki ki Allah ya ƙi maki yanzu ni ma ban bada da niyyar Allah ya man bana na dai bada dan Allah ne kuma ya dawo da shi ba dadewa shi ne yace to ciro kudin araba na ci Allah ya kiyaye ai na baka yanzu shi ma ba dan Allah na bayar ba <laughs> Allah madaukin sarki ya sa mu dace to irin waɗannan abubuwan ko bayan Allah na kware Allah ya masa haka da yawa wannan yasa ku lura da kyau masu kuɗi kuna yawan gayyatar harkokinku su kawo muku gudunmawa kullum sai ku ga ƙara kuɗi suke da ƙara arziki ko Allah bayar wanda suke don Allah ne ba za su taɓa yin talauci ba za ku gaici mutum ya zo taron ku ya ɗauki naira miliyan ɗaya ya ba ku ana nan sai ku ji ya samu wata kwangila ya ci riban naira miliyan ɗari wancan ɗayan da ya bayar ne ta buɗe mai wannan kun gane kwa ce an zo taro ya ɗauki wani abu ya bayar sai ga Allah ya ninka mai ninkin ba ninki shi yasa ku dage ku rika yin ayyukan alkhairai Allah madaukin sarki zai ninka muku ninkin ba ninkin ba hatta sadakan abinci fa wallahi da kuke bayarwa almajiri bara kuɗi ba abinci ku bashi Allah ba zai taba barin ku da yunwa ba ko a ce almajira ta zo ta bara ku ɗauki zani ku bata saboda Allah Allah ba zai taba barin ki tsirara ba duk abin da kika bada saboda Allah Allah ba zai kunyata ki ba alantana ce ke zama wacce kike iya tausasa magana duk yadda aka zo za a bata mutuncin mutuncinki ko Allah madaukin sarki ba zai sa wannan abin ya tasiri a kanki ko ya tasiri a kunnin jama'a sai dake mutuniyar banza bane wallahi ba zai yiwu ba an gane wannan da kyau ko shi yasa ku karanta hadisin da annabi yake cewa alanal kalama sai ku rika tausasa magana wa salla bin layl wan nasu niyam kuma ku rika yin sallah cikin dare sanda mutane ke bacci wannan yana daga cikin abin da ke daga darajar bawa a ranar lahira kuma ya daga darajar shi da martaban shi a duniya ana fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa huwal wa qafahu litarki wal bazli wa shukruhu ala hadha wa dhak huwa alladhi Allah shine wanda waffaqahu ya datar da wancan bawa litarki ya bar abin da Allah baya so wal bazli sanne kuɗin shi ya bayar dan Allah wa shakarahu sannan sai ya gode mashi ala haza akan barin laifin da kuma wancan alherin da yi kaga Allah ne datar da bawa ya ɗauki kuɗin ya bayar kuma sai Allah ya gode ma bawan ku gani shi yasa idan Allah ya muke baiwa ki buɗe baki ki ce Allah na gode to da ce ce mala har yau baka gaya mana inda za yi wannan addu'an ba ke ai ke cikin addu'a kike a karkashin wannan sunan ai yau da safa da garin Allah ya waye kin gode ma Allah ni'iman baccin da ya baki dama kika yi baki san da cewa akwai wasu suna nan kwance a su wasu a asibitoci ba samu daman yin baccin ba wata lafiyan talo amma Allah ya sa mata damuwa baccin bai samu ba wata ba damuwan tunani take ta yi ma ba ta iya yin baccin ba amma ke kin yi hanni an mari'a kin gode da baki ki ce alhamdulillah eh shin kin gode ta hanyar da kika tashi baccin kika ji lafiya a jikinki ke karsashi wajen yi ma Allah biyayya shin bayan da kika tashin kika yi godiyar kin daga hannu kin faɗi bukatunki da kike da shi wajen Allah kin ji yadda yake idan Allah ya maki wani baiwa da safe ai kin samu koko da kosai kin sha ko shayi da biredi kin ci ko abubuwa irin wannan ba kin ci abincin safe ba kila ma kin ci na rana ko to ki daga hannu ki gode ma Allah sannan ki roke shi in kike wannan nan take zai arsa wannan addu'a ya danganta shin zai baki yanzu ne ko ko sai nan gaba amma Allah madaukin sarki sai ya baki duk wani abin arziki da kika yi ko menene ki daga hannu bayan wannan ki roki bukatun ki wajen Allah Allah zai baki ina fatan mun fahimci wannan haka karatun da ya gabata na gaya muku yana daga abin da hikiman da malamai suke yi idan aka ce mutum ya addu'a sai a ce kuma ya sadaka haka to wannan sadakan da kika yi aikin alheri ne sai a addu'a ai ita sadakan ita ke cincida addu'an ta tafi ai ita ce wannan yasa kuke ganin masu kuɗi da masu mulki suna yawaita yin sadaka saboda sadaka ko ba komai maganin musiba ce da sadaka karan kanta idan abu na damin ki are ko ki sadaka ki gani sadaka maganin musiba Allah madaukin sarki yake kuma idan kike sadaka ku kar ki yadda watan wata rana duk dadin rai ko duk bacin rai ki gori na wannan sadakan da kika yi ko ki cutar ta hanyar kalma koya take na wanda kike ma wannan alheri in kika kuskure kike wannan ko Allah sai Allah saka ki cikin bala'i a gaba idan mutum ya aiki don Allah ya goranta aikin sai Allah ya kuntata rayuwar shi ko na iyalan shi a gaba take saki ba a ma Allah abu dan shi kuma ya zama abin yaudara da irin wannan domin ya ce la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha Allah shi kyauta malai ce walamma badala shuhada kun ga yayin da shahidai suka ba da jikinsu a bidanahum lahu suka je suka kai kansu ga Allah aka kashe su a filin jihadi suke wannan aiki don Allah hatta ha a ada'ahu aka waye gari makiya Allah sun yi kaca-kaca da jikin masu imani shakara lahum zalika sai Allah madaukin sarki ya gode musu wannan aiki bi an a bi an a a bahum minha to sai Allah madaukin sarki ya dawo masu da jikin a matsayin tsuntsu hudran wani kore mun gane a ƙarra fiha sai Allah ya ɗauki ran muminin sai ya saka a cikin ƙoton wannan tsuntsun ai mun sha karanta wannan ai kun san inda ake aje rayukan bayi bayan sun mutu waje uku ne kun gane a sama waje ɗaya kuma a nan duniya akwai ran da yake ardini akwai ran da yake samawi ne idan mutum ya mutuwan shahada daga cikin shahidai a figen fama a filin yaƙi to Allah yana ɗaukan ran shi sai saka koton wannan koren tsuntsun tsuntsun na aljanna ne to sai a ɗaga darajar wannan tsuntsun sai ya rika zuwa yana kwana a jikin wata fitilla da take kan al'arshin Allah da safe kuma sai ya tafi aljanna kiwo kun gano wannan da kyau ko shine Allah madaukin sarki ya ce bal a inda rabbihim yurzaquna to kun ji inda ran mumini na ɗaya yake na biyu idan kike ɗaya daga cikin mutuwan shahada amma ba mutuwa a fagen fama ba ma'ana ciwon ciki ya kashe ki ko kika mutu wajen naƙuda ko kika mutu da cutar tuberculosis tarin fuka ko gini ko gobara ɗaya daga cikin dai waɗannan mutuwan na shahada da annabi ya faɗi to idan wannan ya tabbata to ke rankin aka ɗauke shi a ko daren juma ko yinin juma'a ko kika mutu bayan wani aiki na alkhairi to za a ɗauki wannan ran naki cancak za a tabi da shi sama shi ma ya shiga sama ba zai dawo ba a kofan aljanna ko wata fadama in aka ce fadama ba irin naku mai tabo irin wannan ba an dai ce fadama ne mai dausa idan ku gane a nan za a zo a dasa waɗannan rayuka na muminai wanda ni'iman aljanna zai rika kawowa gare su rayuka na uku wanda suke cikin sama shine rayukan annabawa su suna cikin sama rai ɗaya wanda yake nan ƙasa shine ran mutanen kirki waɗanda ba su mutuwan shahada ba da kuma ran fajirai waɗanda Allah zai kona su to su a nan duniya yake aji su idan ke mutu ne kirki ce idan kika kwanta bacci ya danganta ga yanayin yadda level ɗin rinki yake irin kirkin ya danganta ga irin waɗanda za ki iya mafarki da su in har kika iya yin baccin da ko kuma nagartan imanin ki ya kai za a iya ɗaukar rinki ya shiga cikin sama to za ki iya haɗuwa da waɗanda level ɗin rinki ya kai inda suke a nan ne zaki mafarki ke kin ga annabi kuma da siffofin da shari'a ta tsara zaki iya ganin shi din amma in ranki bai iya wuce wannan wajen ba ba za ki taɓa mafarkin kin gan shi ba idan ranki ya kai matsayin za ki iya haɗuwa da rayukan 'yan uwanki mu ne mutanen kirki ko za ki iya mafarkin wanda ransu kawai kenan ƙasa ne in ko ba haka ba ke ba mutune kirki bane sai dai kwanta bacci ki ga macizai sun biyo ki da gudu ko kin sulbiyo daga sama amma wannan yana da alaka da in kina da aljanu shi kuma wannan daban ba ki da matsalan asiri ba ki da matsalan masu ba ki da matsalan komi kun gane ki iya karkai wannan mafarkin ban tsoron to akwai ban tsoro cikin al'amarinki kun gano wannan da kyau ko yana daga matakin abin farko da zaki fara dubawa su waye abokan mu'amalanki kun fahimci wannan idan ya zama ke kina da ɗabi'a ba a mafarkin komi to akwai matsala shi ma kun gano wannan domin annabawa suna mafarki kiya ba kya yi salahan bayi suna mafarki kiya ba kya yi shin kina yi ne kina mantawa ko ku kwata-kwata ba kya yi ne in kwata-kwata ba kya yi ne to zuciyanki ana danne ta ne kun gano wannan kinan ranki in ya tashi yana nan inda kiki bai zuwa ko'ina to zuciyanki tana cikin matsewa ne da damka ko dai daga Allah ko daga shedanu an gano wannan da kyau ku. akwai matsala sai marmaza ki gane ta yaki ke kwanciya bacci kina kwanciya a bisa tsarin da shari'a ta ce ki alola ki fuskanci alkibla sannan menene ɗabi'unki menene kuma ayyukanki waɗannan bayanai ku karanta littafin arroh na ibn al dan da zo fassara ayan da Allah ya ce Allahu ya tawaffal an kusa. hina mautiha ya kawo maganganu a nan ya ce ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi Allah yana haɗa rayukan muminai da rayukan waɗanda suka riga suka mutu mutanen kirki wallati lam tamut fi manamiha sai a haɗa rayukan sai sarka tattaunawa idan lokacin tashin baccin wannan na raye yayi fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wacce Allah ya hukunta ya mutu ne tintin sai a riƙe ran shi wa yusilu ukhra shi kuma wannan sai a bar ran shi koma gangan jikin sai tashi daga bacci shi ma ba an bar shi bane ila ajalin musamma zuwa lokaci ne Allah zai dauki ran shi kuna gano wannan to idan kike mafarki mai daɗi idan kika tashi sai ki daga hannu sai ki roki Allah madaukin sarki alheran duniya da lahira ki kin gode ma ni'iman wancan mafarkin kenan sai Allah ya ƙara maki kila ba maki kin yi mafarki kin ga wani salihin bawa ne cikin kyawawan kama in kika gode goban kin kwanta bacci sai Allah ya faranta ranki sai ki mafarkin manzon Allah kuma kun bayyana wannan gwargwadon yadda kika tsara dokokin Allah kike ma Allah biyayya ko Allahi gwargwadon yadda Allah zai rika ɗaukaka ki gwargwadon yadda kika juya ma Allah maɗaukin sarki baya kike yin abin da kika ga dama abin da ya maki daɗi a rai ko gwargwadon yadda Allah maɗaukin sarki zai gasa maki gyaɗa kina da bukatu iri-iri Allah maɗaukin sarki ya sa bukatun su kibiya kiki ki ta kokarin kina ganin in kin yi kaza akwai fita in kin tsara kaza akwai ɗaukaka in kin yi kaza Allah ya hana ki cimma burinki kuna fahimtar wannan yanzu munan Allah ya mana baiwa zaɓin mu ne fa Allah ya zaɓe mu muka zama anan ko muka zama yanda muka zama muka zama mutanen kirki Allah ba ganin daman bane ko ba karfin ki bane ko ba iyawan ki bane sai ki gode ma Allah akan haka mun gane a ce zaki yi wanke kafa daga tudun jiko daga tudun wada daga gelle su wata daga cikin zaria wata daga sabon gari wata da kaza ta wanke kafa ta zo wai ba abin da ta zo ji sai maganan Allah baiwa ce akwai wanda su a maguma suke ba za su zo ba kun gano wannan Allah ji zaɓe su ba ke Allah ya zaɓe ki sai ki gode ma wannan baiwa sai Allah ya ƙara miki an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar don shi ne ce taridu harar janna idan aka sanya wannan kotan eh, rayukan shahidi a kotan wannan tsuntsun tsuntsun zai tashi sai ya rika zuwa yana shan ruwa a waɗannan ƙoramai na aljanna wata a min simariha kuma su rika ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna ila yaumil ba'asi har zuwa tashin kiyama kun gani haka za su yi ta ci har zuwa tashin kiyama ana ni'imtar da waɗannan shahidan ina fatan kun gano wannan da kyau yanzu waɗanda suka yi irin wannan mutuwan shahada ai suna da iyaye eh kuma sa da 'ya'ya kuma sa da iyali to 'ya'yancin da ba su yi mutuwan shahada ba da iyayen da iyalin a ranar lahira idan suka mutu da imani ba shirka ba bida'a to sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki waɗannan iyalan nasu sai kai su matsayin waɗancan da suke mutuwan shahada don a girmama waɗancan ɗin ba waɗannan ba an fahimci wannan da wannan ne annabi ya kwaɗaitar da iyaye cewa su tabbatar da 'ya'yansu sun auri mutanen kirki kun san a lokacin da ne lecture mai maiko ai na kawo waɗannan bayanan an fahimta na waɗannan bayanan mafi yawancin iyaye da mafi yawancin 'yan mata da zaurawa abinda ke ransa ko ba Allah ne a ransa ba yasa suke samun matsaloli ina gaya muku gaskiya ni ina wannan tsakanina da Allah abinda suke kallo duniya suke kallo sai da kuma duniya ko Allah madaukin sarki sai wanda ya ga dama zai iya ba sai ga dama ba zai ba wanda bai so mun warware na kes cikin satin nan na aure ne irin wannan aka zo ake magana ai gashi ai gashi ai gashi ai gashi duk da gama sai na ce to na kashe kes din a koma ci gaba da zamantakewa ba komi bayan da suka taya suka tafi waɗanda aka kira mu zaman sulhun sai suka ce malam baka gaina cutar da ita ba ce ba matsala ita mayar iska ce ji ba mutum ne girki ba ce ya hakan ce nace cikin bayanan da ta yi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan hankalinsu ya kai zuwa gare shi nace duniya take nema shine Allah madaukin sarki ya kasa mata gyada ta haka nace ba ku da yanda za ku iya fitar da ita in ko kuka kokarin fitar da ita ko za ku jefa ta a wani bala'in da yafi wannan ku ta anan yafi mata sauki na ya mahaifinta nace ka je ka zuwa da take ci ba mutum ne kirki ba ci ƙarya take yi kun gani ya je zauna da ita daga baya kira na ce wallahi malam yadda kasan na ce a'a ba wani yadda kasan na ce in kana in ka fahimci psychology na mutane ko wani ko bai faɗi magana ba aikin shi kana kallo za ka fassara da yake nufi yanayin shi kana gani kasa inda ya sa maka ba kawai sai dai ka raka shi gani a irin wannan yanayin da aka yi wannan halin a haka abin da ya kamata sai da daga hannu sai ta roƙi Allah duk abin da tema Allah na laifi Allah ya ne Allah ya fi mata kun gani sai ta bi duk masu haƙƙi ta maida masu da haƙƙinsu don Allah bai fi haƙƙin wani kun gani in te wannan ko Allah zai karɓi buƙatar cin da ta shiga wani damuwa da ya gasa mata gyada sai ta gode ma Allah da ma Allah ya sa ba sai da ta mutu ne abin ya faru ba Allah ya gada ma sai ta mutu tsaf kusan mutane sun kasa fahimtar me ake ce ma lahira mun yi karatu ranar talata a cikin sharhu suna na bahari ita wuta dindindin ne aljanna ma dindindin ne sai kuma duniyan nan to kamar rayuwar ɗa ne a cikin uwar shi na wani lokaci ne yi to duniyan nan ma na wani lokaci ne ai an gane akwai yaron da za a haife shi wata bakwai akwai wanda za a haife shi wata takwas akwai wanda za a haife shi wata tara akwai wanda za a haife shi shekara da wasu kwanaki haka haka rayuwar duniyar nan take za ta kare duk wanda bai tattalin abin da zai zauna lafiya a lahira ba sai ya rena kan shi wallahi sai ya tozarta sai ya wulakanta kowaye ki shirya yadda za ki zauna lafiya a lahira tun kafin a je lahira ki shirye yadda za ki zauna a kabarin ki ki shirye wannan mun gane ya za ki tsara in kin mutu Allah ba zai maki azaba ba ki nisanci abin da baya so abin da kike wanda kin san ya saba ma Allah sai ki roki Allah Allah ya yafe miki shi Allah gafurur rahimun duk abin da kike komin yau zai yafe miki wala yubali kuma bai damu ba an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai ya ce ha, alaihim akmalu ma takun ha, Allah madaukin sarki a ran lahira sai ya dawo masa da jikin akmalu ma takun kun gane mafi cika daga yadda jikin take a farko wa ajmaluhu kuma jikin ya zama mafi kyau wa abhahu kuma cike da kwarjini da kima da martaba iri-iri haka Allah zai dawo shahidai da wancan jikin da aka bata masa dan Allah ku gano wannan da kyau ko wa man shakarahu subhanahu wa min shukrihi subhanahu annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu min alkhair ku ji ya umba Allah ba ku wanda ke wannan wa min shukuri yana ga cikin godiyan Allah annahu yujazi aduwahu Allah yana saka mamakiyin shi bima yaf'aluhu da irin aikin da makiyin Allah yayi min alkhairi na alkhairi wal ma'ruf da abin arziki abin kirki fi dunya nan duniya wa yukhaffifa bihi sai kuma Allah madaukin sarki ya sawwaka mai anhu yawmal qiyamah akan wasu abubuwa da zai fuskanta na kunci a ran tashin alkiyama Allah na haka idan mutum ya aikin kirki kuma ya zama kafiri ne ko fasiki ne ko mushiriki ne ko azzalimi ne to Allah madaukin sarki a nan duniya zai mai sakayya gwargwadon abin da ya yi idan ba saka mai duka ba ko to a lahira Allah zai sauwaka mai matsalar lahira sai dai ba zai sashi aljanna ba ne kawai yanzu da kafiri zai abin kirki gina masallaci ko gina makaranta ko ya kaza Allah zai mai sakamako a duniya sannan a lahira kuma zai ga alherin abun shine abin da Abu Talib ya ma annabi aka tambaye annabi shin ya labari akwai abin da zaka iya mashi ce kwarai da gaske zan fito da shi daga wutan aje shi a gaba a wajen wuta fa ba cikin jahannama ba a waje sakamakon aikin da ya ma annabi za a sami slippers na wuta amma kwanyen shi kuma tana ta farfasa wannan shine mutumin da ya fi kowa samun saukin azaba to don Allah ina ga kuma wanda yake cikin wutan tsundum hmm ba ku matsala to shi Allah madaukin sarki biyan rufe idan shi da kiyayya abinda zamu diba nan kenan duk da kafiri ko azalimi ko wane ne makiyin Allah ne kun ga yayi abin arziki da Allah madaukin sarki yake mai sakamako amma ke kin rufe zuciyanki da kiyayya ni ko zan ga yanda zaki nasara a duniyar nan wallahi zan ga yanda za a to dama lokaci ɗalibai sai su ce kai malam ne yasa ka cika sassauci wani fa yana kinka kuma yana faɗin sharri a kanka amma har yau ka kika ka faɗi sharri a kan shi ce shi yasa Allah ke ta kare ni kuma yana daga ni ba zan yaƙi ba lada na a bashi ba kun gani don idan kike wani laifin da kika taɓa mumini har aka ɗibi ladanki za a bashi to har da tukwicin duniya da lahira duka za a bashi shine nan kuna gaba shi yana gaba kun gane yasa ba a haka Allah ya tsare mana imanin mu kun ga saboda godiya na Allah ce da in yi abin arziki kun ga yadda za a yi mashi yanzu ina sauraron rediyo ran nan sai na ji ana ba da labarin wata baturiya a kudanci ne dai wajen inyamurai can wai yaro dan shekara biyu ne wai suke zargin maye ne wai sau kore shi a gidansu ai shi arni shi ne rashin mutunci arne fa ba mara mutunci ba ne shi arne shi ne rashin mutunci ma kun gano wannan muna muna ba da labari sanda nake nake wari sai muka zauna muna tattauna wasu abubuwa dangane da abubuwan da na kalla game da arnan wari da arnan da suke wannan yankin da ne bayanin wani abubuwa da suke sai abokin da muke tattauna da shi ce to shi abin da ya fahimta kawai ka ce arne ne iskanci shi arne ba dan iska bane shi menene shi shi ne iskanci kawai na ce wannan shi ne gaskiya yanzu yaro ɗan shekara biyu ana zargin maye ne an kore shi tsakani da Allah ya zai yi ya rayu ya za a yi ya rayu ina auna babban mutumin da zai je ya noma ya kaza ya kwadugo ya rasa abin da zai ci wannan yaro zai bashi abinci haka fa ya dinga wala ya dinga kaiwa da komowa yana bilayi a cikin gari har sai da wata baturiya ta tsince shi aka yi shi asibiti aka yi mai karin jini aka ya fi wata shida yana yawa a gari kai Allah ya tsine ma wanda ce wannan aikin albarka yaro karami ina kin mutum in na ga yana ta yaro ki na gaske to zan auna an ga babba zai iya ma kanshi komi amma yaro zai iya yaro ba zai iya ba bature nan ta ɗauke shi ina ta ɗauki nauyin kulawa da shi to kun ga yanzu wannan abin da ta yi abin arziki ta yi inda a ce musulma ce za ta ci muriyan wannan abun duniya da lahira amma in ta mutu bata musulunta ba matsalan Allah zai biya ta a duniya ne Shi na sai ki je ki ga a Najeriya suke amma gidansu yadda ka gidan turai ya fi naku komi dan abu za su yi dan kaɗan Allah ya tuttulo masa arziki yanzu sanadiyan wannan yaron ta sa a yanin gizo Allah kaɗai san gudunmuwan da ƙungiyoyi da gwamnatoci da masu kuɗi za su tura mata ta rayu hankalinta kwance sannan yaron take kula da su su ma su rayu hankalinsu kwance kun gani akwai bature irin wannan wanda yake yawo a Kenya da sauran kasashen Afirka shi abin da wannan bature yake shine yana bin mahaukata ne ya kama mahaukaci sai je sa mai wanka a mai aski ya bashi abinci ya bashi tufafi ya sa wasu mahaukatan damuwa ne kawai ya sa suka haukaci idan aka ba su irin wannan kula da allurori da magunguna kawai sai ga sun yi fikin kawai sun warki wasu kuma ta kula da su haka turan nan sai zo sai samu wani mahaukaci ya kama shi ya je mai duk wannan sha tara na arzikin ya ɗauke shi a mota zai kai shi inda yake tara su suna tafiya a dokan daji wannan mahaukacin ya kama siyarin motan ya juya ta suka falli daji suka je suka watsi mahaukacin ya tashi shi ga daji abin shi kawai ya shi na jinajen aka ɗauke shi a kai shi asibiti ya jinya ya warke ya ƙara komawa cikin dajin can sai ya hango wannan mawukacin a cikin dajin ya tuba tufafin ya zubar tsirara suna haɗuwa ya ganshi ya ganshi ya ce kai amma kai mutumin kirki ne Allah ya saka ma da alkhairi mawukaci ba ya ce yanzu ka duk abin da ne maka ka ƙara da wajena ya ce yanzu ka zo mu tafi ne ya ce eh ya ce to mu je ya ce na kayan da na baka ya ce na zubar ya ƙara ba shi wasu yi menene ne ya ji kula da shi kula da shi kawai sai kwakwalwa sai ta kawai yanzu wannan abin da yake ya fi abin da gwamnatoci da yawa suke yi idan da Allah zai azarta shi ya musulunta to zai ci moriyan wannan aiki duniya da lahira amma Allah bai mai arzikin musulunta ba anan duniya za a biya shi yanzu ya samu yabo yanzu ba a Najeriya yake ba ya aka mu yanzu mun sami labarin abin da yake Allah ne ya goda abin da ya yi har labarin shi kai ko ina Allah ya biya shi a duniya ƙarshen ta a lahira duka zai ci kun gano wannan shi sa in kike abin arziki kina mai imani to Allah zai maki tukuici gida biyu duniya da kuma lahira Allah ka sa mu dace fala yudayyi alaihi ma ya amaluku. Allah ba zai tozarta aikin da bawa yayi ba min al-ihsan na kyautatawa wa huwa min abgadi khalqihi ilay kuma ga kumanta shi ba kafirin cin yafi kowa zama cikin waɗanda Allah madaukin sarki yake ki Allah baya son shi amma saboda yayi ban arzikin da Allah yake so Allah ba zai tozarta abin arzikin da yake ba mun gano wannan da kyau ko wa min shukuri yana daga cikin godiyar Allah annahu ghafara lil mar'ati al-baghi akwai ta karuwa da Allah maɗaukakin sarki ya gode mata kun gane kuma ya gafarta mata bi saƙayya kalban ita abin da ta yi kare ta ga yana jin kishi ta ɗibo ruwa ta shayar da shi ƙajjahi da hul'aƙashu kishi ya galabaitar da karan hatta akala tsara har yana lasan ƙasa mai danshi don ya ɗan sanyaya zuciyar shi kun gane wannan karuwan ta shayar da karan Allah ya gode mata kuma ya gafarta mata amma a lokaci da ya fa annabi ya ba da labarin matan aure ce ta ɗaura mage ta hana ta abinci har ta mutu annabi ya ce ya ga wannan matan a wuta amma ke fa ɗan mutum ne fa kike zartawa an gani na ba ku labarin matan da shi wannan ya zama babban mutum ne fa ana roƙon shi taimaka ma iyayen shi yaƙi ne wanda da ƙyar muka iya lallashin shi ya koma yake yana ba mu labarin yanda aka rika cutar da shi a gida kun bayyance wannan cutar da shi hantara iri iri abinci wannan ya ce bai taba cin abinci ya koshi ba in ga ya ci abinci ya ƙoshi to a makota ne ko ya je ya gano wani ya ɗauka gano a lokacin muna maganar sulhu in yi wani kwafa haka sai ce Allah ya tsine mata albarka da ya fara lissafa cutar wanda na taba gaya muku ana yi kare ba zai ci ba to matan aure ne aka saka ta wuta kuma gashi yanzu ta tsufa ƙarfinta ya ƙare in ba ka ce ta cuce shi yanzu ba za ta iya ba kuma shi yanzu Allah ya mai arziki ƴaƴan da take kokarin alkinta su kuma Allah ya watsa su lokacin da kira kai mai nasiha ya ja sa jika ga mashi in ka mutu haka kuma kai wuta zaka shiga iyayenka ne bayan da ka iya gani Allah shi kyauta tun za a ce matan aure ta shiga wuta karo ta shiga aljanna to me fa'idan kenan eh wancan kuma ku kalla kare ta shayar ba kare wannan kuma mai ta daure mage to ina ga wacce kuma za ta riga azabtar da dan mutum eh jama'a dan mutum Allah madaukin sarki ya kiyaye qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace الشكور يوصل shakir ila mashkuri wannan za mu tattauna shin Allah kai mu gobe na tsaya na ja wannan matsalan ne ko Kuma kowace irin baiwa Allah ya maki ke gane baiwa ce ki daga nu ki shi anan take zai biya maki bukata yace ya shakur Allah kai ne mai godewa kayi man Allah na gode Allah ni'ima kaza da kaza da kai man Allah na gode wannan ni'ima Allah ina da bukatan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in kai min Allah zan gode kafin kai min ma na gode da ka bani damar roƙonka na akwai bayinka da suka gafala dangane da roƙonka ni ga shi na roƙonka ya Allah wallahi Allah su ya baki kin ci moriyar wannan sunan ke kuma duk damuwan da kike da shi ki gaya ma Allah akan haka ko menene Allah zai kwarin yi maki ba ko ki roki Allah ki yin aiki ba in kin roki Allah sai ki aiki Allah ya shiryar da mu dan za mu saurara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum